a wannan yammaci na hudu ga watan ramadan shekara ta da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu shekara ta shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ta wa ta'ala ya tsare mu ya gafarta mana ajiya a karatunmu cikin suratu qaf mun tsaya kan aya ta talatin da takwas ko? mun fara wa minan laili fasabbihu wa adbarar sujud ko? mun karkare ma abin da kawai ya rage na kawo maganar al'imam ibn kafir ne Allah ya ji kanshi da rahama to akwai wasu fa'idodi guda biyu zuwa uku da suka shafi ayoyin da suka gabata musamman faɗin Allah tabaraka wa ta'ala rabbika بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كو a wannan ayar akwai fa'ida da malamai suka kawo ita ce fa'idar wato falalar tasbihi falalar tasbihi da ambatan Allah a waɗannan lokuta guda biyu ƙabla tsunuwa shamsi wa ƙabla al-ghurub kafin hudowar rana da kuma kafin faduwarta akwai falala shi sa ma aka shar'anta ambatan Allah tabaraka wa ta'ala bayan sallar alfijir har zuwa wato hudowar rana da kuma bayan sallar la'asar har zuwa kafin wato ko lokacin da rana za ta faɗi waɗannan lokuta guda biyu suna da falala ko suna daga cikin mafifitan lokuta na yini mafifitan lokuta na yini wajen ambatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi umarni da ambace shi a wurare masu yawa a waɗannan lokuta kafin hudowar ورانا da kuma kafin faduwarta Allah يأتي وسبحوه بكرة وأطيلا bukratan واذكر اسم ربك بكرة وأطيلا وسبح بالعشي والإبكار فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون da fadan Allah wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar da fadan Allah واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين تكما سكن سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها kunga duk waɗannan ayoyin suna sake nuna falalar ambatan Allah a waɗannan lokuta da darajar ambatan Allah da yi wa Allah tasbihi a waɗannan lokuta da aka ambata a waɗannan ayoyi fa'ida ta biyu da malamai suke kawowa كركشن فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فدن الله كي حقري جمد أبن دسكي فدي ندق زرجنك دسكي ديمك زنبو دكريتاك ka shagaltu da yi wa Allah ɗa'a da yi masa tasbihi saboda ambatan Allah yana lallashin mutum yana ɗebe wa mutum kewa ko da wata damuwa mutum ya shiga ko suka tada maka da hankali to idan mutum yana ambatan Allah wannan yana lallashin shi yana kwantar masa da hankali shi sa Allah tabaraka wa ta'ala anan ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yi tasbihi gwame da wato yabo ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala kuma sallah tana shiga ƙarƙashin wannan saboda a cikin sallah akwai tasbihi akwai wato yi wa Allah tasbihi saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallam idan wani al'amari ya dame shi sai ya yi sallah idan hazabahu amrun hara ila idan wani al'amari ya dame shi sai ya garzaya zuwa ga sallah yakan ce da bilal ma ka kwantar mana da hankali da ita arihna biya ya bilal kuma in aka ce sallah to ambatan Allah ma yana ciki saboda a cikin sallah ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ko ana ambatan Allah cikin sallah fa'ida ta gaba ƙarƙashin ayoyin da suka gabata ko musamman ma fasbir ala ya yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al A anan Allah ya umarce shi da yayi hakuri kuma wannan haƙurin ya ƙunshi abubuwa guda biyu abu na farko wato rashin raki da damuwa bi ma'ana ya ce wannan damuwar kada ya damu kada ya ɗauki wannan abin da suke faɗi su abokan gaba na ce mai boka na ce mishi mai sihiri ko mawaki ko mahaukaci ko kuma idan muka ɗauka maganar yahudawa ce abin da suke faɗi cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa a kwanaki shida ya huta a kwana ko rana ta bakwai duk waɗannan al'amura kada ya ɗauke su su dame shi ya yi haƙuri wannan abu na farko kenan da haƙurin ya ƙunsa abu na biyu ya ci gaba da kira zuwa ga addinin Allah kada wannan abin ya hana shi ci gaba da kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kun gani kenan har ma mai wa'azi mai karantarwa kai ma mai nasiha mai karantar da mutane ko da an yi wani abu da zai iya ɓata maka rai ka kau da kai kada ka ɗauke shi damuwa ce ka ajiye shi a gefe abu na biyu kuma ka ci gaba da karantarwarka ka ci gaba da kira zuwa ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga abi Allah wa Allah da'a ayiwa manzon shi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa mu dace waɗannan sune wasu fa'idoji da naga ya kamata mu ambato su kafin mu tsora inda muka tsaya yau za mu tashi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 واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج نعم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير الله تعالى يكي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب كما كتورارا رانا الدمي كرا ذي كرا دق ونوري مكسنتي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب أي واستمع يا محمد صلى الله عليه وسلم واتو كتورارا يا كي محمد صلى الله عليه وسلم حين ينادي الملك الموكل بالصور الناس وتياين دا ملائكا دا أكا طورا مسا نوين ينبوسا أكاهو يا يند زي كرا متاني من موضع قريب واتو دا قواني مكتنكي معنا كثورارا ko ka saurari abin da muke baka labari na halin ranar tashin alkiyama da bala'in da yake ciki da firgici da yake ciki da yawa cikin malaman tafsiri sun ambaci cewa almunadi dinnan mai kira a wannan ayar shine israfil alaihi salam shine mala'ika israfil wanda shi aka ɗora wa ragamar busa a kaho, busa biyun nan da za a yi ko uku a saɓanin malamai duk da cewa magana mafi inganci biyu ne to israfil duk shi zai wannan busan wasu malaman tafsiri suka ce min makanin qarib daga wani wuri makusanci suka ce wuri ne ko kan wani dutse ne a baitu al-maqdis wani dutse ne a baitu al-maqdis har ma al-imam as-sam'ani cikin tafsirinsa ya kawo wata magana cewa alƙaunul ma'arufu wato zance sananne annahu israfil alaihi salam cewa shi israfil alaihi salam yunadin nasa zai kira mutane ala sakhrati baitul maqdis akan dutsen baitul maqdis wato a can filistin kenan inda yahudawa suke gana wa ɗan uwanmu gaba Allah ya fitar da su daga hannun waɗannan azzalimai to shi sam'ani sai yake cewa wai zai ce don zan ce wai saboda maganar da za karanto mana tana buƙatar madogara wai israfil zai ce ya ku ƙasusuwa da kuka diddige ya fata da ta wato kekkece ya gangar jiki da suka lalace ya gaɓoɓi da suka kakkarye irji'i ila rabbiki da ki dawo zuwa ga ubangijinki wa qila bi lafzin akhar an faɗa da wani lafazi ban da wannan lafazin to shi al sam'ani da kawo al-imam ibn atiya sai yake cewa hadha al-khabar wannan labarin da sam'ani ya kawo in kana bi wahyin inda wahayi ne to za a karbe shi وإلا فلا سبيل للوقوف على صحته إن با وحي بني to babu wata hanya da za a tabbatar da ingancinsa kamar yana ce maka wannan maganar dai a batta inna take mu dai abin da aka faɗa mana mai kira zai yi kira an fahimta amma a tabbatar da cewa ga maganar da israfil alaihi salam zai yi yana buƙatar wahayi wahayin nan kuma hanyoyi biyu ne in ma ya zo a alƙur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari kuma har yanzu dai ba a samu haka ba saboda haka ma'anar dai ne yau yunadi almunadi min makanin qarib kuma ka saurara ranar da mai kira zai yi kira daga wani wuri makusanci ina ne makusancin nan ina ne wurin shin an iyakance wurin yana buƙatar dalili amma da yawa da ya cikin malaman tafsiri sun kawo cewa mai kiran nan shine israfil kuma wajen da za a yi kiran a kan dutse ne a baitu al-maqdis amma sauran maganar da aka kawo ita ma ba wai da yawa cikin malamai bane suka kawo ta wacce al'imamu sam'ani ya kawo wannan ita ce shahararriyar magana ita ce shahararriyar mai magana al'imam ibn kafir da ya zo fassarar wannan ayar shi ma ya jingina wa annabi ya ce wastami' ya muhammad yawma yunadi almunadi min makanin qarib yace kala katada katada yace ce kala al-ahbar ka'b ahbar yace kaga riwaya ce ta daga riwayoyin da aka samu daga yahudawa da nasara ko ahlul kitab yace ya'muru Allah ta'ala malakan Allah zai umarci wani mala'ika an yunadi ala sakhrati baitul maqdis wato yayi kira akan dutsen baitul maqdis ayyatuha al'izamu albaliya wal awsalu almutaqatti'a inna Allah ta'ala ya'murukunna an tajtami'na li fasl alqada fatankwacin da wacce magana da sama'ani ya kawo ya ku wato kasusuwa da suka diddige da ɓangarori na jiki da suka yayyanke lallai Allah yana umarta ku da ku haɗe wuri ɗaya saboda rarrabewa bi fasli alƙaba saboda hisabi kenan wattami يوم ينادي munadimin makanin مكان A nan. wannan ita ce ma'anar da da yawa cikin malaman tafsiri suke kawo ta cewa ana cewa da annabi sallallahu ne ya saurara kamar Allah yana ba shi labari ne yana ba shi labarin abin da zai kasance a yaushe a ranar gobe kiyama to amma akwai wata ma'ana da wani malami ya kawo sabanin wannan zan so mu saurare ta duk da cewa waccan tafi fitowa sarari al-imam al-tahir ibn ashur Allah ya ji kanshi da rahama cikin tafsirin shi yake cewa wa indi yace amma a wurina bayan ya kawo wancan ma'anar yace a wurina a fahimtarsa anna hadhihi al-ayat yace waɗannan ayoyin min qawlihi wattami' يوم ينادي المنادي تندق والثاني يوم ينادي المنادي هرزوا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يتي هرزوا أنا يتي أنا تيبي wa صلى الله عليه وسلم ana أنا تيبي مثلا kewa للا شيشي shi تبشر بطريقة التوجيه البديعي إلى تهديد المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا عقب نداء يفزعهم يكي آيوين سناي البشرني قال النبي صلى الله عليه وسلم دكما صورة تروى دقرقتيق مشركي زمدا وتأذابا دذات أوكومس أننجل الدنيا بلاهي رابا a nan gidan duniya bayan wani kira da za a yi musu bayan wani kira da za a yi musu da zai firgitar da su fayalƙauna israhu Hasfahun, bayan wannan kiran sakamakon shi sakamakon firgitar nan da za su yi za su gamu da ƙarshensu za su mutu wa huwa azabu yawmi badr mala yace ne azabar ranar yakin badar ranar yakin badar yace fa khutiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi taraqqub yawmin yunadihim fihi munadin ila al sai aka yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallama bi taraqqub yawmin wato ya saurari wani ne ya saurari wata rana yau yawma yunadihim fihi munadin ranar da wani mai kira zai kira su ilal khuruj cewa su fito su fito zuwa ne wa huwa nida'u tarihi alladhi saraha bi abijan shine kiran wannan mutumin da yazo yana ta ihu yana ƙara yana kiran Abu Jahl da wanda yake suke tare da shi a Makka cewa bi anna ira quraish cewa ayarin quraishawa wannan ayarinsun da ya tafiya ya zo da kayan abinci a cikinsa akwai abu sufiyan qad laqiya hal na bi badr cewa fa musulmai sun tare su a wajen badr Falmakanul Karibu malam ibnu ashur yace wuri makusanci da ake nufi a ayan nan huwa Batsunul wadi ne Batsunul wadi fa innahu qaribun min Makka, saboda yana kusa da garin makka wal khuruju fitan da ake nufi yau khuruj din nan da ake magana yace khurujuhum li badr shine fitowarsu zuwa wajen yakin badr wa takunu jumlatu inna nahnu nuhyi wa numitu wato jumlar fadin Allah lallai mu ne muke rayarwa muke kuma kashewa wannan jumlar za ta kasance wa'idan wato alkawari ne na azaba bi anna Allah yumitu sadatahu cewa lalle Allah zai kashe jagororinsu zai kashe shugabanninsu a yakin badr wa annahu yubqi man qaddara islamahu fi ma ba'du amma lalle Allah zai bar wanda ya kaddara cewa zai musulunta cikin quraishawa kafirai zai bashi shi ba za a kashe shi ba har zuwa daga baya ya zo ya musulunta fa huwa yuhyihi ila yawmi ajalihi Allah zai raya shi zuwa ga ajalinsa da Allah kun fahimci wannan fassarar da Ibn Ashur yayi shi bai fahimci ayar cewa wai ranar tashin alkiyama bane a'a a nan gidan duniya ne kamar ana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama ne game da abin da ƙuraishawa suke masa kuma ana masa albishir cewa za a halaka su akwai wata azaba da za ta zo ta gama da su ranar da za su firgita wace rana ce ranar da wani mai kira zai kira su wannan mai kiran ɗaya daga cikinsu ne zai kira zuwa gawa zai kira zuwa ga abu jahal cewa fa gashi an tare mana ayarinmu an tare al'ummanmu fa cikinsa hadda ma abu sufiyan an tare su musulmai sun haɗu da su a wajen bajin saboda haka kawo ɗauki a fito sakamakon wannan su za su fito za su amsa kiran wannan mai kira ɗin su fito zuwa wajen yaƙin badar idan aka zo kuma aka haɗu a nan ne wannan kiran da aka musu sun firgita daga firgitar kuma sai halakar da jagororinsu na fata an fahimci wannan fahimta ta al'imam al-tahir ibn ashir kuma yana da kaifin basira wajen fahimtar ayoyi malami ne matsani ne Allah ya ji ganshi da rahama ya ambaci wannan cikin tafsirin shi التحرير والتنوير أجزي هنا أشرين دشير شافي نتريوك دسلاتين دقيا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب التي يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج أرانا الدزاس جد آوى تجسكية التي ذلك يوم الخروج wannan ita ce ranar fitowa ranar fitowa daga ina fitowa daga kaburbura a asalin tafsiri na farko da muka ambata duk abin zai kasance ne a ina a ranar takin alkiyama cewa mai kiran nan shine israfil alaihi salam yawma yasma'una as-sayhata bil haqq zalika yawmul khuruj ko ay wa zalika yawma yasma'u al-khalqu sayhata al-ba'th bil haqq wato a wannan rana ne halittu za su ji tsawa ta tashin mutane tsawa ta gaskiya wacce daga ita ne za a tashi mutane Allah ce zalika yawmul khuruj ay zalika al-yawm huwa al-yawm alladhi yakhruju fihi an-nasu ahya'an min quburihim lil-hashr wal-hisab a wannan rana ko a wannan yini ne mutane za su fito daga kaburburansu a raye domin kora su zuwa filin da za a yi kiyama filin da za a yi wa mutane hisabi yau mai yasma'una sayhata bil haqqi zalika yawmul khuruj Allah ce inna nahnu nuhi ka karanta ne inna nahnu nuhi wa numitu wa masir lallai mu ne muke rayawa ونميت كما مونة مكي كشيوة وإلينا المصير كما مكو ما ذوى جريم تكي إن جاء الله تبارك وتعالى أي إنا نحن نحيي الموتى للي مونة مكي راية متتو ونميت الأحياء كما مكي كشي رايي بقدرتنا دئيكم فما يجعل الله تبارك وتعالى في سورة الحديث yake cewa lahu mulku samawati wal ard wato mallaka samai da ƙasa na wane ne na Allah ne yuhyi wa yumitu yana rayawa kuma yana kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma game da komai shi mai iko ne imana Allah yana da cikakken iko inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir أي وإلينا مرجع جميع الخلق يوم القيامة واتوكما مكومر دك التوزوى قريم تكي أرانا التاشن القيامة فنحاسبهم سيمي مسه سادي ونجازيهم بحسب أعمالهم مباس الساكمكو قرقدا قرقدا أيكنسو كما يدى الله يتي هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هو يحيي ويميت شين يكي راير وكما يكي و وإليه ترجعون كما ذريك زاء كومر دكو الله يتكين سورة العالم يتي إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى زوى zuwa ga مكومر تكي مكومر makomar مكومر كومي komai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala take inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir sallatin يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نعم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله تعالى يتي يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا وتؤران دكثا ذات تتقى جيمسو يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير وتسير في فتوة دققاوة من سراعا راند تتابا تتسعى جيمسو سيس فتوة دققسر دققاوة الله يتي ذلك حشر علينا يسير ولن تتراواتي من سوتي أقريمو إن جاء الله سبحانه وتعالى a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana sake bayyana mana wani ɓangare ko wani abu da zai kasance a ranar gobe kiyama yayin da aka yi buta a ƙaho shi ne Allah yake cewa ranar da ƙasa za ta tsatsage ai ta tasadda'ul ardu anil amwat ƙasar za ta tsatsage matatu فيخرجون من قبورهم احياء سيسفتوا دغ قبربرنسو اراي وهم مسرعون الى ارض المحشر سنا ما ستوري زوا فيل القيامه فيل دغ اي حسابي الامام ابن كثير يكي يكيوا وذلك ان الله تعالى ينزل مطرا من السماء hakan zai kasance ne ta hanyar Allah zai saukar da ruwa daga sama tambutu bihi ajtadul khalaiq fi quburihim wato jikin halittu za su tsoro sakamakon wannan ruwan Allah zai saukar da wani ruwa daga sama wannan ruwan da shi jikin mutane zai wato tsoro a cikin kaburburansu كما ينبت الحب في الثرى بالماء كما يدى واتو kwaya take tsirowa idan ruwa ya sauka a kanta ma'anan Allah ya saukar da ruwa aka zuba shuka kwaya sakamakon wannan ruwan kwayar za ta tsiro fa'iza ta kamalatil ajisadu idan jikin ya riga ya cika halitta ta dawo yadda take أتكين قبري أمر الله إسرافيل سألا يا أمرتي إسرافيل فينفخ في الصور سيب ساءكه وقد أودعت الأرواح في في ثقب في الصور الهالي أرجى أن سنيا وأن الرايكا أو أن الرامي أكوان رايكا دسنا تتريه an tara wuri ɗaya a wani ɗan wuji kaɗan suna tare fa'iza na faka israfilu fi idan israfilu ya yi busa a wannan ƙaho harajatil arwa sai rayukan gabaki ɗaya sai su fito su bazama su fito daga wannan wurin suna ta kai komo tsakanin sama da ƙasa fayaƙulullahu azza wa jal sai Allah maɗaukaki ya ce wa izzati na rantsuwa da buwayata wa jalali da girmana na tarji'anna kullu ruhin ilal jasadi alladhi kanat ta'muruhu ke sai kowanne rai ya koma cikin jikin da yake cikinsa sa fatarji'u kullu ruhin jasadi ha. sai kowanne rai ya koma zuwa ga jikin da yake فتدب فيه كما يدب السم في اللذيغ وتنشق الأرض عنه سي وتوندر يجدان أجكم أجكم آه، متاني أو ننقن قد جكم كما يد قبا إذا متن يشا قبا إذا متن يشا قبا كما يد تكي شقاد رسى نجكم وندى ko maciji ko wani abu ya harbe shi kaga maciji in ya harbi mutum ai ba wuri ɗaya wannan gubar take tsayawa ba tana shiga guban na shiga sai ta fara kuma haurawa idan a ƙafa ne za ta fara tafiya saboda haka ne za ka samu asibiti nema an yi ƙoƙari nan da nan an tsayar da abin ko an yi ƙoƙarin yin wata allura da za ta tsayar da guban nan a iya wannan wurin ko a zamanin da an babu ci gaba za su kan daure kan tanke saboda kada jini ya wuce wannan wurin to hakan nan idan rai ya shiga kowanne jiki sai ya fara kai komo a cikin jikin gabaki ɗaya jikin sai ya miƙe da wannan ran shine ne ma nan فتدب فيه كما يدب السم في اللديق وتنشق الأرض عنهم قصات الآجي تتدارك متاني تفتو فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مال ابن كثير يتي سيتميك ستفزوا واتو وجن دزاء حسابي سنا ما ستيري وسنا ما سقدوا مبادرين إلى أمر الله suna masu gaggawa zuwa ga umarnin Allah kamar yadda Allah ya ce muhti'ina ila da' ay musri'in ko suna masu sauri suna amsa wannan kiran shine wasami yawma yunadi almunadi min makanin qarib ay an riga an yi kira saboda haka su ma sai su ta amsa kiran Allah muhti'ina ila da ya kunun kafiruna hadha yawmun 'atir kafirai ce wannan yini ne mai tsanani Allah ki tsare mu zuwa nan maganar al-Imam Ibn Kathir ta ƙare yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum sira'a ko kamar yadda Allah subhanahu wataala cikin suratul ma'arij yake cewa yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an a ranar da za su fito daga kaburbura a gurguje ba wai da sanda ba ba wai da sanyin jiki ba ba wai da jan kafa ba sira'an a gurguje a wata yar Allah ya ce wa idal quburu bu'firat idan kaburbura wato aka fito da matattun da suke ciki hina mana wa idal bu'thirat hadisi ya zo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda lallai annabi wanda kira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce annasu yas'aquna yawmal qiyamah wato mutane za a za ta same su imanan akai wannan busar za su firgita za su tashi za a tashe su ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa akunu awwala man tanshaqu anhu al-ard dan kasance ni ne farkon wanda ƙasa za ta dare mishi ya fito daga kabari alaihi salatu wassalam wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari حديثنا hadisi na 2412 hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير وتولن تترى واتي من سوتي أقريم إن جاء الله تبارك وتعالى أي جمع الناس في أرض المحشر يوم القيامة تتروا متاني أثيلي a farfajiyar kiyama ranar tashin alkiyama sha'nun sahlun wa hayyunun alaina lamari ne mai sauki lamari ne wanda babu wahala a cikinsa ja wajen Allah tabaraka wa ta'ala la ta'aba fihi wala mashaqqa babu wata wahala babu wata gajiyawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida wato halittarku da tayar da ku bai wuce tamkar na rai ɗaya ba ne kamar rai ɗaya a ce an halittiran an kashe kuma aka ce tashi to ɗaya ne babu wani bambanci halittarku da tayar da ku bai wuce tamkar na rai ɗaya ba ne ma khalqukum wala ba'thukum إلا كنفس واحدة أو تعالى الله سبحانه وتعالى ينون عمنا سوى كوي بوساتي قداء ليزا إيه أي أنا ونم بوساء كوي قبا كي ليزا إيه أزو أتترى دوزا سزوجا الله ودوزا مزوجا الله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة ana buta a kahon nan ta baki ɗaya za a tattaro a zo wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai idahum jami'un ladaina muhdarun يوم تشقق الأرض عنهم تراعا ذلك حشر علينا يسير ثلاث نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نعم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله تعالى يتي نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله يتي نحن أعلم بما يقولون mu ne muka fi sanin abin da suke faɗa wama anta alaihim bijabbar kuma kai ba mai tilasta musu bane fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id saboda haka sai kai wa'azi da alqur'ani ga wanda yake tsoron azaba ta inji Allah tabaaraka wa ta'ala nahnu a'lamu bima yaqulun ay nahnu a'lamu bima yaquluhu al-kuffar mu ne muka fi sanin abin da kafirai suke faɗi minal alkazibi na daga ƙarya waliftira'i ala da kuma ƙirƙirar ƙarya su jingina wa Allah muna sanar da haka in ji Allah tabaraka wa ta'ala sawa'un yahudawa da suka ƙirƙiri ƙarya suka ce Allah ya halicci san mai a kwana shida kuma ya huta a rana ta bakwai wannan ƙaryar da suka ƙirƙira Allah yana sane da ita shi ya fi sani da ita hakan nan ƙaryata wadda mushirikan makka suke yi ƙaryata ranar tashin alkiyama ƙaryata annabtarka da jingina maka ƙarya su ce kai maƙaryaci ne ko su ce kai mahaukaci ne ko boka ne da Allah yana sane nahnu a'lamu bima yaqulun وما أنت عليهم بجبار wato kai baka zamto mai tilasta musu ba ba tsora maka tilasta musu cewa sai sun yi imani ba Aiwa ma an ta bi musallatin alaihim ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba tsora ka a kansu cewa tilasta sun yi imani ba fatujbirahum ala ittiba'il haqq ba tsora kaka tilasta su sai sun bi gaskiya ba su risina wa gaskiya wa inna ma alaikal balagh abinda ya rataya a wuyanka aka ɗora maka shine isar da sakon Allah kama yadda Allah tabaaraka wa ta'ala cikin suratul baqara yace laysa alayka hudahum walakin Allah ya man yasha shirye su ba hannunka take ba walakin Allah sai dai Allah yahdi man sha Allah shi yake shiryar da wanda ya so shirya ta datarwa amma shiryarwa na wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam dama da aka aiko shi da shi kenan a cikin suratu yunus Allah yace afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin kana shin kai zaka tilasta wa mutane har sai sun zamto masu imani wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah babu wata rai da za ta yi imani face sai da izinin Allah sai Allah ya yi izini sai Allah ya datar hakan nan Allah ya ce fazakkir innama anta muzakkir lasta alaihin bi musaitir duk wannan shine aka tsora wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya tunatar wa anta alaihim bi jabbar فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي فذكر فتناتر يا كي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن فتناتر دونا القرآن من يخاف عذابي وان بيكي جنطورا أذاباتا الذي توعدت به من عصاني أذاباتا واتي نتورتر كونتان جد إتا جوان بيساقا منه amma yadda Allah subhanahu wataala cikin suratu yunus yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum hakika tunatarwa wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku وشفاء دكما وركا لما في الصدور كما دا ابن دكيتك انكراج وهدى دكما شريا ورحمة دكما رحمة للمؤمنين جمؤمنين أكنا الله يتي إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ثم آيون نونة دي tunatarwa aka tsora wa annabi sallallahu ya tunatar da wannan alkur'anin ya fadakar da mutane yayi musu wa'azi yayi musu gargadi saboda a cikin alkur'anin akwai shiriya a cikin alkur'anin akwai tsoratarwa ga wanda ya saba wa Allah tabaaraka wa ta'ala kuma dama mai tsoron Allah ne yake amfana da karantarwar da wa'azin Allah ya ce innama ta munziru man yakhshaha innama ta munziru man yakhsha Allah ya sa mu dace Allah ya ce fa bil qur'ani man yakhafu wa'id ko al-imam at-tahir ibn ashur Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa ƙarƙashin tafsirin waɗannan ayoyi ko wannan ayar musamman faɗin Allah wa ma anta alaihim bi yake cewa a wannan ayar akwai rarrashin manzan Allah sallallahu Alaihi da kwantar masa da hankali takminu lirrasuli sallallahu Alaihi cewa shi fa ba a ɗora mishi wato shiryar da su ba wato ko kuma rashin shiryarsu ba laifi ba ne a kan shi ba a tsora mishi nauyin rashin imaninsu ba rashin imaninsu yana kansu laifin yana kansu don don ba su imani ba shi bayi da zunubi bayi da laifi shi ne mala yake cewa a nan akwai lallacin annabi sallallahu alaihi wasallam بأنه غير مسؤول عن عدم اهتدائهم لأنه إنما بعث داعيا wa shi an aiko shi ne kawai ya zamto mai kira ya zamto ko mai shiryarwa kira da shiryarwa da yake yi shine na wa'azi ba wai shiryarwa ta datarwa ba datarwa Allah ne ne datarwa amma annabi sallallahu yakan yi wa'azi ya shiryar da mutane shiryarwa ta wa'azi وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أما بايدا وتؤيكو نشرير ونداتد متن يداتد زوت يشي يكربقك يا سين الله يتي وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء to shi nan a ibn ashir yake ta innama bu'isa da'iyan wa hadiya wa laysa mab'usan li irghamihim 'ala al-iman ba aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba domin ya tilasta musu ko ya tirsasa su sai sun yi imani fa'ida ta biyu da za mu samu ƙarƙashin waɗannan ayoyi al'imam ibn al-qayyim cikin littafinsa madarijus talikin yake cewa wato matattara matattara ta samun sa'ada da kwanciyar hankali da nutsuwa duniya da lahira tana tattare ne a cikin gasgata ko gasgata azabar Allah mutum ya gasgata cewa fa Allah zai azabtar da wanda suka saba mishi wato matattarar samun nutsuwa da sa'ada da jin daɗi duniya da lahira tana tattare ne a wannan abu mutum ya yarda ya gaggata azabar Allah ya ce fa'iza ta'affala min kalbihi tasdiku bilwa'i idan aka rasa wato gaggata azabar Allah a zuciyar bawa in ya zamto bai yarda da cewa Allah zai azabtar da waɗanda suka saba mishi ba to zuciyar fa za ta lalace ne ba a wato ba a tunanin wani alkhairi da zai bujiro daga wannan zuciyar har abada ko rabauta babu wata rabauta Wallahu ta'ala أخبر annahu. Allah ta'ala ya ba da labari cewa lallai shi lallai yadda lamari yake innama tanfa'ul ayatu wan nuzur wato ayoyi da gargadi suna amfanar da wa liman saddaqa bil ga wanda ya gaskata cewa akwai azaba wa kafa azaban akhirah kuma ya ji tsoron azaban lahira malaiti fa ha'ula'i waɗannan wato waɗanda suke jin tsoron azaba cewa fa akwai azaba sun gasgata kuma suna tsoron azaban lahira humul maqsuduna bil inzar waɗannan su ne ake nufi da gargadi su ake yi wa gargadi wal muntafi'una bil ayat kuma waɗannan su ne suke amfana da ayoyi duna man adahum banda wasunsu قال الله تعالى الله تعالى يتي إن في ذلك لآية lallai cikin haka akwai ayoyi akwai abin ɗaukan wa'azi liman khafa azabal ahira. ga wanda ya ji tsoron azaban lahira wa qala kuma ma innama ta munziru man shaha wato kai ba komai bane sai dai mai gargadi ga wanda yake jin tsoranta tsoron mai azabar Allah wa qala kuma fa fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id wato ka tunatar da alqur'ani wa za a tunatar man yakhafu wa'id wanda yake jin tsoron azaba ta wannan duk maganar ibn al-qayyim ce وأخبر تعالى كما الله تعالى يباد باري أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة سوى للي ما أبوتات إيراء دنيا دلاهرة هم المصدقون بالوعيد سوني ودن دسكي قزقة أذابا ko azabar da Allah ya alkawari ta ranar tashin alkiyama alkha'ifu na minu masu jin tsoron shi wa kala ta'ala Allah ta'ala ya ce wale nuskinan na kumul arzamin ba'adihim zali kaliman khafa makami wa khafa wa'id wadda maganar ibn alkayyar kenan cikin madarijin salikin a jubi na ɗaya shafi na biyu. sai ya sake wata maganar a dai littafin amma a juz'i na biyu shafi na saba'in da bakwai yace tazakkurul wa'di wal wato tunawa da alkawari na rahama da kuma alkawari na azaba tunawa da waɗannan abubuwa guda biyu yujibu khashyatahu wal hadara min yana gadarwa da mutum tsoron Allah da tsoron me mutum zai gamu da shi a ranar gobe kiyama kuma za ka samu mutum yana taka tsantsan tunawa da waɗannan al'amura guda biyu su suke sa suke wa mutum tsoron Allah sannan su gadarwa mutum taka tsantsan wala tanfa'ul mau'izatu ibn al ya yace kuma wa'azi da tunatarwa ba zai yi amfani ba illa liman amana bihi sai ga wanda ya imani da shi wa khafahu kuma ya ji tsoronsa wa rajahu kuma ya fatan abin da yake wurinsa na ni'ima da aljanna bi ma'ana ya yi burin alkhairin Allah ya yi fatan ya samu rahamar Allah قال الله تعالى ما لن يتي الله تعالى يتي إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة يتاكي كاونا آية للي ونن آية وأزيني قوان بيجي أوران عذاب اللاهرة وقال كميتي سيذكر من يخشى هذا وانين ذي لو أزي وانين ذي تنا من يخشى عندك يجي أورو ومن سمي خشيه khashiya shine tsoron Allah tare da sanin Allah an gane dan al-khashiya shine al-khawfu ma'al ilm tsoron Allah sakamakon sanin Allah da mutum yayi shi sa masana malamai sun fi sanin Allah ai zaka samu in sun yi aiki da ilimin su sun fi tsoron Allah shi sa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihil ulama kun ga aka ce ba ce khawf ba ma yakhsha yakhsha Allah to shine nan malam ya kawo wannan ayar tayazzakau man yakhsha wa qala ma anta munziru man yakhshaha wato kai ba komai bane illa ne gargadi ne ga wanda yake jin tsoranta man malam ibn al-qayyim yace maganar da ta fitowa ma karara take bayyana cewa tuna alkawarin rahama da kuma alkawarin azaba waɗannan sukan wa bawa tsoron Allah yake ayar da take fito da wannan karara a sarari kwarai ya ce ƙauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala fa bil ƙur'ani man ya wa'i wannan ita ce ayar da muke karanta yanzu ko ya ce wannan ayar ita ta fito da duk bayanin da ya yi ta fito da bayanin a sarari ya ce fal'imanu bil wa'adi wal wa'id wa zikruhu wato imani da rahamar Allah da kuma azabar Allah da ambatan haka shartun filin tifa'i bil wannan sharaɗi ne na amfana da wa'azi wal'ayat da ayoyi wal'ibar da izna yastahilu husuluhu biduni yana da wahala yana da wahala a samu wa'azantuwa mutum wa'azi ya masa tasiri ya ɗau wa'azi wa'azin yayi aiki yana da wahala a ce mutum bai yi imani da rahamar Allah ba ko bai yadda da alkawarin Allah na rahama ba bai yadda da alkawarin Allah na azaba ba a ce kuma za a yi masa wa'azi kaga wa'azin ya amfane shi ba zai amfane shi ba da wahala ya amfane shi magana ta ƙarshe a wannan gaba oh har lokacin namu mai to ba laifi maganar al'imamu sadi kawai zan ambato mana domin wani zai iya tambaya cewa wannan yana nuna kenan kafirai ko wani wanda bai imani ba za a karantar da shi ba ba za a karanta mai ayoyin alkur'ani ba a'a shi na al'imamu sadi yake cewa tunatarwa ɗin nan tazkiru ma ta shine tunatarwa game da abin da ya riga ya samu zama a kwakwalen mutane da kuma asalin fitrar da Allah ya halicce su na daga me min mahabbatil khairi na daga san alheri wa isarihi da kuma fifita alherin wa fi'lihi da aikata alherin wa min bughdi sharri da kuma kyamar sharri wa mujanabatihi da nisanta shi yace wa inna ma yatazakkaru bitazkiri wanda yake amfana da wa'azi da tunatarwa man ya khafu wa'idallah, shine wanda yake jin tsoron azabar Allah wa amma man lam yakhaf amma wanda bai ji tsoron azabar Allah ba wa lam yu'min bihi kuma bai imani da Allah ba menene mai fa fa'ida fa'idatu tazkirihi shi wannan fa'idar tunatar da shi da yi masa wa'azi iqamatul hujjati alaihi shine a tsayar masa da hujja in ma bai imani ba ba zai zo ya ce dai manzo bai isa zuwa gare ni ba an riga an sauke masa hujja an tsayar masa wato an ɗauke mai hanzari Allah ya sa mu dace za mu dasa aya nan lura da lokaci yayi Abin da muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah ya mana albarka da alkur'ani Allah ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai alfarma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين